Jiya mun kammala tafsirin aya ta arba'in da shida a cikin wannan surar mai albarka wato suratul bakara. Inda a yau cikin yarda Allah za mu tashi aya ta arba'in da bakwai. Ayar da Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita kira ga banu Isra'ili. domin ya nuna wa duniya irin mahimmancin da ke ga al'amarin banu Isra'il, ya nuna ma duniya irin haɗarin da ke cikin wannan ƙabilar ta Yahudu, waɗanda su ne banu Isra'il. Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya bani Isra'ilaskuru. kuru.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 وأني فضلتكم على العالمين الله مدوكاكين سركي yake kira zuwa ga banu Isra'il, bancin a ainihin aya ta arba'in ya kira bani Isra'il yanzu kuma aya ta arba'in da bakwai Allah ya maimaita kira ga banu Isra'il. domin ya nuna irin girma da kuma matsayin da ke ga al'amarinsu domin ko babu shakka banu isra'il yahudu su ne da dajjal kuma su ne mutanen da za su fitini duniya a ƙarshen zamani mai son fahimtar haka yana iya duba suratul fatiha wadda allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta ne da lafazi na godiya alhamdulillahi rabbil alamin wanda a ciki akwai yabo ga Allah sa'annan akwai tauhidi na asma'u was sifat bugu da ƙari akwai tauhidin rububiyya a ciki waton farkon duniya za a kasance ne bisa ga tauhidi kamar yadda abdullahi bin abbas yake karantarwa an samu ƙarnuna goma akan addinin musulunci to amma a ƙarshen fatiha kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce gairil maghdubi alaihim waladdalin ya Allah kada ka shiryar da ni akan hanya ta al'ummar nan da ka doka fushi a kanta waddalin da kuma waɗanda suke ɓatacce inda annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fassara abin da ake nufi a cikin wannan ayar ya ce almagdubu alaihim humul yahudu yahudawa su ne mutanen da Allah ya doka fushinsa a kansu waddalun su kuma annabi yace ce humun nasara su ne ainihin nasara mutanen da suke rayuwa suna bauta ma Allah ba bisa ga ilimi ba sai muka ganan an rufe suratul fatiha da ambaton yahudu da nasara ko abinda zai nuna maka a ƙarshen duniya waɗannan mutanen biyu su ne za su haddabi duniya su dai yahudawa sun san gaskiya amma ba su aiki da ita su kuma nasara batacci ne ba su gane gaskiyar ba don shi na suka zamo karnan farautan yahudu da su yahudawa ke amfani su kawo dukkanin nau'in ɓarnar da suke so su kawo sai kaga duk da tsiraici da yara mata ke fama da shi a wannan lokacin idan ka duba sai ka ga kirista ka fara ganin shi ko domin su ne na farko waɗanda suke karɓar wahayi daga hannun yahudu su ko yahudu wallahi sun san annabi muhammad manzon Allah ne sun san annabi muhammad manzon Allah ne kama ya arifu na abna'ahu sai dai wallahi ba za su sake su bi annabi muhammad ba la haula wa la quwwata illa billah wannan hadisin yana a littafin sunanu tirmizi shine hadisi na dubu biyu da tara hamsin 2953 da hadisi na dubu biyu da ɗari tara da hamsin da hudu. Bugu da ƙari yana cikin sahihu Ibn Hibban, shi ne hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da shida a sahihu Ibn Hibban. Haka ma, Imamul Mufassirin Muhammadu ibn Jarir at-Tabari ya zo da wannan hadisin a tafsirinsa a ainihin juzi'i na farko shafi na saba'in da tara. hadisi ne wanda babu shakka ya tabbatu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna muna lalle yahudu su ne za a yi fitina da su su ne duniya za ta fitinu da su a ƙarshen lokaci bancin farkon lokaci an waye gari a cikin tauhidi an waye gari a cikin bin Allah to yahudu za su canza al'amari zuwa ƙarshen duniya wanda malamai suka ce wayannan yahudawan idan aka ɗauki jinsinsu za ka tarar da mutane ne 'yan ƙalilan to amma kuma bala'insu ya linka yawansu linkin baninkin domin ko idan muka ɗauki cibiyar yahudawa ta duniya ƙasar da suke bugun gaba da cewa ta suke waton ƙasar isra'il wadda kun ga Isra'il suna annabi Yaqubu ne ko kamar yadda Abu Dawud at ya zo da shi a littafin shi na Musnad hadisin da na karanta shi a ainihin farko wannan tafsirin insha Allahu ta'ala da kun ga Isra'il ne annabi Yaqub su kuma su ne banu Isra'il ko don haka za a fi zaton a samu Yahudu a cikin ainihin wannan ƙasar ta Isra'il to yahudawan isra'il ga baki ɗaya ba su yi rabin mutanen kano ba duk da ƙare-ƙaren da aka yi cewa aka yi su miliyan shida ne da dubu ɗari biyar wanda ba yahudawa kurum ba ne zalla miliyan shida da dubu ɗari biyar akwai wasu sauran ƙabiloli da suke zaune a cikin ƙasar don haka cikakken population na ƙasar shine 6.5 million wanda babu shakka waɗannan mutanen ba su kai yawan mutanen Kano ba da za ka cire waɗanda ba Yahudu ba to waɗanda za ka rage ba su kai rabin mutanen Kano ba tare da ƙanƙancinsu a gurin yawa sun fitini duniya babu ƙasar da ba su haifar da wani shari a cikinta a bisa doron ƙasa. wanda daga cikin miliyan shida da dubu ɗari biyar ɗin nan akwai wani yanki wanda yake musulmi musulmi sun tasamma mutum dubu ɗari takwas zuwa dubu ɗari tara a ƙasar ta isra'i sa'an nan akwai nasara waɗanda ba yahudawa ba ne suna bisa addini na christianity su kuma babu shakka za su iya kai mutum dubu ɗari zuwa dubu ɗari da hamsin waɗanda suke kirista sauran su ne suke bisa ga addini na yahudu domin yahudu ba kiristoci ba ne suna da addininsu addininsu shine addinin juda ko kuma da turanci su kira shi judaism shine addinin yahudu to mutane ne waɗanda suke ba masu yawa ba amma kuma bala'insu ya linka yawansu linkin balinkin domin ku wallahi dukkanin musiba wadda kake gani a yau babu waɗanda suke ummul khaba'isin ta face yahudu don shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yahudu da ainihin dajjal ya ce ya ga dajjal an gwada mishi dajjal kuma ga suran shi ga siffar shi ya siffanta Dijjal siffa ɗari bisa ɗari siffa ta Yahudu. Bugu da ƙari annabi ya tabbatar da cewa Yahudu su za su kasance ansaru Dajjal, domin ko duk da bala'o'an da za a samu a doron ƙasa waɗanda za su ci gaba da kasancewa suna girmama waɗanda a ƙarƙashinsu ne Dajjal ɗin zai bayyanu, to Yahudawa su za su farar da waɗannan fitinnu. wallahi dukkanin wasu fitinnu na ƙarshen zamani yahudu su za su haddasa su wanda daga ƙarshe sun share fage ga dajjal zai zo ne ya shimfiɗa abinda zai shimfiɗa amma suwa suka yi mishi shimfiɗa su ne yahudu don haka duk wanda ya kasance ɗan amshin shatar yahudu to babu shakka ya shiga uku domin ko zai haɗu da fushin Allah tun anan duniya gabanin ya koma gobe kiyama ya haɗu da ashaddul azab Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wanda yana cikin shirye-shiryen da suke yi da sharan fage na zuwan dajjal akwai waƙe-waƙe waɗanda suka yi waɗanda suna ambaton sunan na dajjal akwai waƙe-waƙe babu shakka wannan ido ɗaya na dajjal da annabi ya yi magana babu shakka yana daga cikin mafi girman simbol ɗin da suke da shi wannan idon ɗaya akwai shiga dola kuɗin amerika akwai wannan idon ɗaya na dajjal bugu da ƙari akwai mawaƙa waɗanda suka yi waƙa a saman ido wannan idon ƙwara ɗaya a zana shiga ƙasa a zana shiga tiles na wurin ya kasance suna rawa suna waƙa sama ga idon ɗaya sa'annan akwai program da suka daɗe suna yi one eye focus wato ido ɗaya sun fi gani don haka one eye focus cnn ne bbc ne menene za a nuna mutum ya rufe ido ɗaya yana kallo da ido ɗaya wanda wannan yana nuna maka sun fasan da cewa su ansarar dajjal ne wallahi suna da tabbaci suna da shaida na cewa su ansarar dajjal ne don haka tun gabanin zuwan shi wannan idon ɗaya sun riga sun tabbatar da shi idan ka duba a cikin dala har yanzu ta amerika za a ga akwai hoton abinci ko buhuwa ga su an daza su wanda ya bi da Jal zai sha daga aljannar dajjal sa'an nan akwai makami na yaƙi cikin hoton dalan wanda ke nuna wanda ya kauce matsarin Jal kuma to zai sha wuta wanda dukkanin waɗannan alamu ne masu tabbatar muna da cewa sun san abin da suke aikatawa ta yadda abin ban mamaki duk da gida ba yahudi ya yi zai yi siffar gidan fir'auna wancan da ya zamani da annabi musa alaihi salatu wassalam wannan gambun da kake janyowa ka rufe ka buɗe akwai wani ƙarfe wanda da irin shi ne aka yi ged na fir'auna wallahi yana nan ya yaɗu a ƙasar Isra'il da shi suke amfani bugu da ƙari sun yaɗa shi ko a cikin ƙasashen mu gashi nan kana gani waɗanda ke amfani da shi ba su san da cewa irin get ɗin fir'auna ba ne hullan da lauyoyi ke sawa da alƙalai a kotu hulla ce ta ma'aikatan gidan fir'auna bugu da ƙari tiles wannan mai baƙi da fari da kake sawa gidanka wannan fari wannan baki shine tiles inda ake amfani da shi a gidan fir'auna bugu da ƙari gumkin fir'aun wani gumki ne wanda fir'auna ke matukar bugun gaba da shi to za ka ga duk inda wani babban shago yake ko babban wuri na yahudu to za a sanya irin wannan gumki la haula wala quwwata illa billah don haka za ka tai ka ga gumkin ka je dubai ka ga gumkin ka je London ka ga gunkin, ka je Brazil ka gan shi, ka je Mexico, ka shiga US, ka shiga South Africa, ka shiga ƙasashe daban-daban. Wannan yana nuna fa masu yada wannan abin fa sun san abin da suke yi, wallahi gunkin fir'auna ne suke yadawa. Bugu da ƙari idan ka dubi rufin gidaje, kuma sun yi ƙoƙari sun yi amfani da zurfin iliminsu sun koya muna rufin gidaje wanda rufi ne na fir'auna wanda yana hana saukan alkhairi ga ƙasa yana kawo saukar musiba a ƙasa kamar yadda waɗanda suka fahimci abin da nake nufi suka sani domin wannan abu ne bayyananne ga da yawa daga cikin mutane to haka al'amarinsu zai ci gaba da kasancewa babu fitina wadda za ta faru a doron ƙasa wadda daga gare ta sai zuwan dajjal face idan ka bincika za ka tarar da cewa yahudawa su suka haddasa wannan fitinar wanda yana daga cikin target nasu gabanin su kafa cikakkiyar gwamnati ta duniya wadda shugabanta shine dajjal sharrul ga'ibe yuntazar to za su yaƙi da addinai za su yaƙi da wasu al'amura waɗanda suke ganin sai sun gama da su ne sa'an nan da ɗin zai iya fitowa ya ci gaba da yi musu aikin nan da suke so a yi musu. To daga cikin ayyukan ‘yan uwa musulmi akwai muhimmai waɗanda an sha karanta su, to sai dai ba za a ƙosa da karanta su ba. saboda irin mahimmancin da suke da shi don shi ne Allah bai kosa ga ambaton bani Isra'ila ba a cikin alkur'ani akai akai idan aka taba tafiya sai a ce ya bani Isra'il akai akai idan aka taba tafiya sai a ce ya bani Isra'il bugu da ƙari a yi ta kawo tarihin su da annabi Musa alaihi salatu wassalam a kawo tarihin su nau'i kaza a kawo tarihi haka ake ta tafiya domin sani irin illa wadda suke da ita da kuma yawan mantuwa da ke gare mu mu 'yan adam idan wancan ya bani isra'il da aka ambata a aya ta arba'in kamanta to yau gashi aya ta arba'in da bakwai za a sake tunatar da kai to yana cikin al'amarin da suka sanya ma gaba musamman a wannan zamanin shine fada da addinin musulunci za su bi dukkanin wata hanya da suke bi su ga cewa sun rosa addinin musulunci domin ko ba su da makiyi a doron ƙasa tamkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ko gabanin zuwa annabi su ne ma kowa bugun gaba su ne abdulun nas idan ka ce menene hujjar ku na cewa ku ne abdulun nas sai su ce maka ai a kowane zamani Allah maɗaukakin sarki yakan aiko muna annabi da wani annabi ya mutu to wani zai maye mishi haka muke babu ko al'ummar da ta samu irin wannan gatar su ce ka duba ka ga annabi ibrahim kakanmu ne ka ɗauko ka ga annabi ishaq kakanmu ne ka ɗauko ka ga annabi yaqub kakanmu ne annabi yusuf shi ma kakanmu ne bugu da ƙari ka ɗauko har annabi musa duka namu ne annabi wa namu ne har akai ko ina annabi namu ne namu ne to ku ina nakun yake kun ga larabawa tun annabi isma'il ba a koma aiko annabi ba ko zira qauman ma unzira aba'uhum fahum gafilun Allah madaukakin sarki ce ya aiko annabi Muhammad ne domin yayi gargadi ga mutane waɗanda ba a wa iyayensu gargadi ba bi ma'ana mutanen da suka daɗe ba aiko annabi a cikinsu ba to masu bani isra'ila kullum cikin aiko annabawa ake a cikinsu don haka suna ji sun fi kowa to sai Allah ya ce akwai wani manzo wanda ya fi dukkanin annabawa wanda ya fi son shi bisa ga duk wata halitta da ya halitta don haka sai suka rika nunin kansu cewa a cikin mu zai fito a cikin mu zai fito Da tun lokaci annabi Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tara su ya faɗa musu fa Allah maɗaukakin sarki ba zai aiko annabin nan a cikinsu ba sai ya ga fuskokinsu sun yi duhu shina yake ce musu dan na faɗa muku waɗannan kalmomin na ga fuskar ku ta cika da jimami kuna ta juyaya abin da na faɗa muku to haka Allah zai yi al'amarin shi zai aiko wannan manzon ba a cikinku ba suka nemi siffar wurin da manzon zai fito suka gano garin madina ne sai suka koma garin madina suka zauna nan na za ka ga akwai yahudawan banu ƙuraiza ko da banu kainuka duka yahudawa ne na garin madina to me ya kai yahudu garin madina wallahi sun san da zuwa annabi zai yi hijira ya dawo garin madina dan shi ne suka zauna wannan garin na madina ba mamaki ma tunda sun zama 'yan gari sai a aiko shi shi ma ba yahudan ne sai dai ba yahudan madina to sai allah bai aiko annabi muhammad a cikinsu ba to sun kosan duk al'ummar da aka aiko annabi muhammad to ba a gwada mata ɗaukaka ko ba a gwada mata fifiko to kenan yanzu an yi musu repeating an yi musu demotion an ɗauki larabawa an ɗaura sama gare su to tun da ko haka ne to ba a nemi zaman lafiya ba su ko ba za su taɓa aminta da annabi ba ba za su taɓa yarda da a zauna lafiya a cikin duniya ba don haka sai sun yi faɗa sun ga cewa babu shakka sun ƙarantar da al'ummar da ke biyar annabi suka shushutar da kiristoci suka yada Christianity a duniya bugu da ƙari suka dawo cikin musulmin ba su bari musulmi su zauna lafiya ba suka yi ta haddasa fitina a cikin al'ummar musulmi wanda yana daga cikin al'amuran da suke ƙoƙare su yi shi ne su raba kan musulmi divide and confuse them ku raba su sa'annan ku rikitar da su in ma za ka ƙara sai ka ce kuma ku kawo fitina da yaƙi a tsakaninsu sai a wayi gari musulmi su yi ta kashin junansu musulmi su himmantu da faɗa tsakaninsu su manta da cewa akwai wasu arna akwai wasu abokan gaba can gefe suna kallo lokacin da kuke faɗa wa ku ‘ya'yanku na can a cikin gida ana karantar da su ko da kake dawowa akar makallahu ka dawo ka yi jina-jina wajen faɗa ana ta tumulle da kai da abokanin gabanka na musulmi sai ka tarar da ‘yarka sanye da guntun siket sai ka tarar da yaronka ya yi wani tozo ga kanshi wani aski haka sa'an nan ka gan shi da sarƙa sai a faɗa maka wannan yana karantar da kai kenan to babu shakka idan dai kana da hankali to ka dawo ka koma zuwa ga abin da ke faruwa a cikin gidanka domin akwai wani maƙiyi a cikin gidanka wanda ya fi maƙiyin da kake ƙoƙarin faɗa da shi mutum ne yake jin yunwa ya kwan biyar bai sa ko ƙwayan shinkafa ga bakin shi ba mutum ya kwan biyar bai sa komai ga bakin shi ba sa'an nan jikin shi na zarin boli haka sai a bada naira dubu a ce da Allah je ka ɗan taimaka wa mutumin nan sai ka je ka so mishi turare ya fesa ya bar zarin boli amma ya ci gaba da zama da yunwa kun ga ana tarbon ƙaramin maki ga babba kon akwai maki ga ɗan adam tamkar yunwa to kamata ya a fara magance yunwa kamin a dawo zuwa ga zarin bolin haka ne kamata ya a tunkari yahudu a tunkari nasara a tunkari sojojin yahudu da sojojin nasara waɗanda suka lashi takobin sai sun gabayar ga dukkanin mai bin addinin musulunci ku fara gamawa da su sa'an nan ku dawo ku tsire faɗa wanda yake tsakaninku to amma sai kyanwar ta koma gefe ta barka jin su biyu suna faɗa sai hankalinsu ya ɗauko suna nan suna faɗa sai ta taso ta dafi su ga baki ɗaya ta hallaka wannan shine da suke muna duk da yake babu makawa sai haka ta faru domin ko haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara al'amari ya kasance annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu cewa babu shakka yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu zuwa kashi saba'in da biyu ya ce ne ko al'ummata wato musulmi za su kasu kashi saba'in da uku wanda babu shakka babu wani ɓangare daga cikin waɗannan kashe-kashen face idan ka duba akwai hannun yahudu a ciki su za su zauna su koyar da ku to ai idan kuka ce za ku bi hadisan annabi sai ku duba tun yaushe marabin annabi da duniya ga sababbin abubuwa suna ta faruwa ya kamata wani wuri a ɗauki hadisan wani wuri kuma a aje su mana idan sun sanya muku wannan ideologies ɗin cikin kai kun gamsu sai ku fara tunanin to waya za a yi mu fito mu mutane da wannan aqidan sai su ce mun yi ku sani ku zo kawai yanzu za mu gwada muku yanda ake yi su za su shiga gaba su ba ku makami su ba abokaninku makami ku zo ku yi ta yaƙar junanku ku yi ta tashin hankali a tsakaninku wanda cikin haka ne fadda dajjal zai bayyanu la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kaga an kakkasu zuwa irin wannan kason to babu alkhairi a cikin kason yace ka ƙaurace ma dukkanin waɗannan a wata ruwaya ya ce sai fa abin da yake a kan shi da sahabban shi ita kadai ce hanya wadda take ta tsira amma banda wannan babu wani tafarki na tsira to amma hakan wajibi ne za ta faru yahudawa za su ci nasara gare mu babu shakka bugu da ƙari za su haddasar da fitina nau'i daban-daban ta yadda idan ka tsallake wannan fitinar ba za ka tsallake waccan ba muradi dai su ga cewa sun raba ka da addinin Allah sun komo gehen aƙida ka samu ka kukuta kana da aƙida ta gari to sai su komo maka ta gefen kuɗi ko idan ka canya wannan kuma akwai mata suna nan idan ka tsallake haka ne tarkon daban-daban yana da wahala ka iya ratsawa ka tsallake kowanne daga cikin waɗannan kyarkon da suka kafa ma musulmi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abu huraira ke ba da labari yake cewa rubil a amali ku yi gaugawa ku yi ƙoƙari ku yi ta aiki nagari fitanan ka kitsa illailil muslim gabanin bayyanar wasu fitinu waɗanda suke baƙi ƙirin kamar baƙin dare mai duhu wallahi fitintinnu ne suka wa duniya sammako kuma suke mata marici suna da matuƙar duhu kamar dare wanda yake mai tsananin duhu to ne annabi ke cewa al'ummar musulmi ku yi ta bautar Allah idan waɗannan fitintinnun sun ka bayyanu Allah ne za ka samu mutum yana bauta ma Allah ɗan lokacin da ke gare ka na ka yi askar ko ka tashi cikin dare ka yi sallah to kana nan rungume da intanet kon lokacin ne aka fi samun sabis idan saurayi ne yana nan ɗauke da waya da wata budurwa suna prequel ko, lokacin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ina mai bukata a karɓa mishi ina mai kira kana nan kai ba Allah kake kira ba wata budurwa kake kira la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah bugu da ƙari ka na yini an cinye shi ga baki ɗaya ta neman kuɗi saboda sun tsara economy na kowace ƙasa na ko'ina a faɗin duniya cewa rayuwa ba ta yi sai da kuɗi kuma kuɗin nan akwai wahalar nema matuƙa gare su ta yadda dole ne ka nemo ka biya haya dole ne ka nemo a ci abinci dole ne ka nemo a sha abin sha dole ne ka nemo ka sa wutar lantarki ka sa ruwan famfo ka yi me ka kai yara makaranta ka yi me sai ya kasance akwai lodi na lalura bisa kanka wanda kullum baka da lokaci na kanka idan ma ka samu ɗan lokaci na zaunawa ka huta to akwai wata game nan cikin wayarka ko wadda za ka ɗan tattabawa idan ko weekend ne kana zaune cikin gida kuma to akwai 'yan programs ga talabijin waɗanda ake yi ga kuma ƙwallon kafa na i designing ansa waɗanda idan ka gama kallon ƙwallon akwai abokanen na can waje suna jira a zo a yi ta cacar baki a yi ta gaya ma juna magana sannan ga 'yan jaridu nan ka ɗauka ka ji abin da ƙasa take ciki ka ji abin da duniya ke ciki ka ji wani player ne aka sayi mafi tsada da makamantansu duka rayuwarka sun dabibiye ta ba su barka ka bauta ma Allah a ko'ina ba mutane an mayar da su la yaskuruna Allah illa qalila <clears throat> mutane ba su ambaton Allah face ambato kalilan tare da haka kuma an yawaita abubuwa na sabon Allah sai ka kalla yau idan ka fita ga hanya jika hanyar da ka kama ba za ka ƙura hanyar nan ba sai ka ga mace ko kuma idan ka duba yana da wahala ka same ta da sutura irin ta musulunci za ka ga tsiraici ga shi na ana bayyanarwa bugu da ƙari idan ka buɗe talabijin ma za ka duba sai ka ga a cikin talabijin ɗin nan naka sai ka ga mace ce ake sawa tana rawa tana waƙa ko haka ne za ka ga ko'ina mace wayar ma ka buga a faɗa maka ba ka samu mace za ta faɗa maka in wani sabulu ka sayi za ka ga hoton mace a kwalin sabulun duk inda ka duba mata ne da tsaraiki mai shiga intanet da ka shiga za ka ga an jefo maka wata mace ana sanya maka danja ana nuna maka tana neman ta yi shacin da kai idan kana da bukata. can a nuna maka wata mata tsirara bari dai in shiga da naga wannan fituwa zane saboda kada Allah ya kama ni sai ka danna da ka shiga sai a nuna maka ga wata can ta fita ko kamin ka duba ka tsunduma sai ka wayi gari daren ya ɓace ga baki ɗaya wajen kallon zinace-zinace da ayyuka na ɓarna. sai ka duba ga mu da ƙananan shekaru ba shekaru irin na al'ummomin da suka gabata ba annabi ya ce a amaru ummati sittuna aw saba'una shekarun al'umma ta sittin ne ko saba'in ‘yan kaɗan ne cikinsu ke tsallake wannan haddin to sittin ɗin zuwa saba'in ba a barka ka bauta ma Allah a ciki ba sai aka sanya ƙila idan ka tara sa'o'i ishirin da hudu na kowane yini za ka samu sa'a 23 da uku da rabi na sabon Allah ne sa'ar bautar Allah ita ce minti talatin shi ma da bidiyo'in da a ciki da menene da menene duka cikin mintin talatin ne to haka nun za su rika kutsa duniya ka kita lailil muslim kamar yankin dare wanda yake mai duhu annabi ya ce yusbihu rajulu mu'minan mutum zai wayi gari yana mumini amma mi wayumsi kafiran sai ya mareto yana kafuri. saboda abubuwa masu kafirtar da mutane ga sunan sun yawaitu an yada su a ko'ina yana da wahala ka tashi da safe zuwa dare baka aikata wani aiki na kafirci ba saboda irin musibu da fitintinu waɗanda suka kusanta duniya ta hannun makiya addinin musulunci su ne yahudu suna amfani da shanun talla su ne nasara la haula wala quwwata illa billah haka ma annabi yace musi mu'minan wani mutum kuma shi zai wayi zai yi marece yana mumini amma mi bihu kafiran ko da ake asubahin ya zama kafiri wai me yasa ake ta saurin kafir ka tashi da safe mumini zuwa dare ka zama kafiri marece kana musulmi zuwa safe ka zama kafiri wai menene yake yawan sa mutane suna zama kafuran nan sai annabi ya ce ya bi udinahu bi ardin minar duniya mutum yana sayar da addinin shi ne da wasu 'yan kaya na duniya kai ne musulmi za a ba kuɗi a je a gina coci ko kai ne za a baiwa kuɗi ka rubuta takarda ka sa hannu ana so a koma baya ga masallaci ka za a gina coci don ana ganin idan aka gina ta nan za ta kama musulunci aibi kaza aibi kaza aibi kaza wanda Allah maɗaukakin sarki ke cewa sama ta kusa ta tsatsage ƙasa ta kusa ta ce duwar watsu sun kusa su redi, an da auli rahamani walada don an ce Allah yana da ɗa amma yanzu kai ne za a ba hanci a baka corruption a baka kuɗi domin ka ɗaura gindi a ce Allah uku ne la haula wa wala quwwata illa billah bugu da ƙari ga fasadi na nau'i daban-daban wanda muke gani garin neman kuɗi za a ce ka kashe mutum garin neman kuɗi ka ɗebi wani ɓangare na jikin mutum garin neman kuɗi ka kawo matsala ga al'umma mutum miliyan kaza ga baki ɗayansu ka tada hankalinsu ba mamaki daga cikinsu akwai muminan nan da annabi ke ba da labari ya ce za ka gansu ba za ka sai su kotaro ba domin mutane ne waɗanda za ka gane su tufafinsu ba masu kyau ba ka ga kansu ba a gyara kan ba yayi kyau irin na zamani ka ga jikin dai idan ka gansu za ka rena su amma da ɗayansu annabi sallallahu alaihi wasallam ce lau aqsama ala allahi la abarra shi ba roƙawa zai yi ba da ya ce ya Allah na rantsi sai ka ɗebe mawa na albarka wallahi albarkan ta cire kenan da zai ɗaga hannu ya ce ya Allah ka isan mini ga abinda wane mini na shari wallahi ka shiga uku akwai ire-iren waɗannan mutane a cikin al'umma to amma kai ne fa za ka cutar da su wasu na can asibiti kwance suna jinya maganin an kawo kai ne shugaba asibiti ko likita ne ko menene maganin ka kwashe ka kai shagonka na sayar da magani ka bar mara lafiya suna ta mutuwa wai don ka tara kudi ba mamaki cikin littafin ajalinka in the next three week, weeks sannan ne ajalinka zai zo sannan ne za ka mutu kana nan kana ta ƙoƙarin tara duniya alhakumu takasur kurum sai ka ji kanka ɗaya a cikin kabari dukiyar tana can ka bar mu banza matar da ka bar ma dukiyar za ta auri wani namiji yanda kake kwanciya da ita wani zai kwanta tare da ita kalmomin da take faɗa maka za ta faɗa ma wani shi kana nan ane maka azaba tana nan tare da sabon mijinta ‘ya'yan kuma yana da wuya ya kasance an ba su tarbiyya ta gari don haka za a kwashi kuɗin tsakanin kuɗin wani maraya da kaci da kuɗin asibiti na mara lafiya wancan ya mutu wancan kuma ya nakasa kuɗin ka tara to yanzu za a kai su gidan mata a yi fati a yi dina a gidan mata a shagiya a watsar da kuɗin sai a rika kai maka labari ga ɗanka can da ka bar ma dukiya wannan kuma ita ce dukiyar nan da ka raba wani bawan Allah da ita lokaci kaza to ga ta ce ana shan giya da ita don haka hasara ta ƙara tabbatuwa a kanka to haka al'amarin yahudu yake wannan hadisin hadisi ne sahihi wanda duk da imamul bukhari ya zo da shi babu shakka a littafin shi na sahihi bugu da ƙari yana cikin sunanu abi dawud shine hadisi na dubu da da da biyu hamsin tara, sunanu tirmizi hadisi na dubu biyu biyu da da hudu haka ma sunanu ibn maja hadisi na 3961 sai littafin sahihul jami hadisi na 2049 da littafin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 1535 wanda babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da faruwar haka bugu da ƙari yana cikin plan ɗinsu yana cikin tsarinsu hanyoyin da suke bi su yaƙi addinin Allah shine duk inda wani dattijon addini yake ko wani saurayi mai amfani da addini wani saurayi mai amfani ga addini ko wani dattijo wanda ke amfanar addini to a yi ƙoƙari a gabaya gare su a yi ƙoƙari a raba duniya da su ko kuma a talautar da su a matsar da su shi ko shashasha duk inda yake a ƙarfafa shi don shi ne za ku ga idan yau an ce a duba su wane ne mafi kuɗi a duniya sai ka ga mafi yawancinsu shashasha ne sai ka duba ka ga mawaƙa irin biliyoyin kuɗin da suke samu sai ka duba ka ga ‘yan wasanni, ƙwallon ƙafa ne, ƙwallon kwando, ƙwallon menene, masu tseren gudun mota, masu tseren gudun mashin da makamantansu. Sai ka duba ka ga biliyan nawa suke samu. Bugu da ƙari, ka sake dubawa ga masu fina-finai, ‘yan wasan fina-finai na Indiya, na Amerika, na ina, na ko'ina. sai kaga nawa suke samu to sai ka lalaba a cikin al'ummar ku ina manyan malaman addini su kuma menene ke gare su al'ummar da wanda ya fika kuɗi ya fika matsayi wanda ya fika kuɗi ya fika ƙarfi wanda ya fika kuɗi ya fika gata to ga gashi shashasha sun fi kowa kuɗi ashe ko shashanci sai ya fi kowa ƙarfi kuma shashanci sai ya fi kowa gata tunda ko dukkanin sha-sha-sha idan ka gansu za ka tarar da cewa su ne ake baiwa maƙudan kuɗi masu yawa su ko mutanen kirki fa sai ka je ƙasashen laraba domin ka zama shaida ga kanka duk inda ka ga wani prison kurkuku gidan maza gidan kasu to ka shiga ka lalaba ka diba wallahi za ka tarar da malaman da ke cikin wannan gidan na kasu sun fi lalatacin mutane sun fi shashashen da ke ciki yawa wani malami ma abin da ya ce idan ka tara malamai na ƙasashen laraba waɗanda suke sake da waɗanda suke ɗaure to na ɗaure sun fi na sake yawa to haka za a yi ta yi a yi ta amfani da hanyoyi na dabara ƙarƙashin ƙasa ana talautar da malamai ana ɗaure su kuma ana kashe su la haula wa quwwata illa billah la haula quwwata illa billah alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da hadisi a littafin almustadrak mustadrak ala sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari kamar yadda abdullahi bin amr bin al'as yake karantarwa annabi ya ce yana daga cikin alamomi na tashin kiyama shine a wulaƙanta malamai a wulaƙanta mutane waɗanda suke zaɓaɓɓu a cikin al'umma sa'an nan a ɗaukaka al'ashararu wayurfa'ul asharar a ɗaukaka shashasha sai ya kasance yau wani shashasha wani mai shura ƙwallo da ƙafa ya fi limamin ɗakin ka'aba ya fi limamin da ke ba da sallah a ka'aba daraja a duniya domin ku yau limamin zai mutu kai baka ko samu labari ba ko ko baka damu ba kuma baka ganin dukkanin gidajen talabijin na duniya ana nuna an samu musiba ta mutuwar limamin Ka'aba. ko kuma limamin masallaci annabi amma yau idan aka ce ga messi can ko ronaldo ya mutu za ka ga dukkanin gidajen talabijin labaru ne an koma abu ɗaya ake yi shekaran jiya akwai wani tsohon ɗan ƙwallo wanda ya mutu ko a ƙasar ta spain wanda suke kira di stefano wanda babu shakka kana jin yanda ake takwamen musulmi suna ta iza kalmomi na juyayi ba su ji daɗin mutuwar shi ba amma kuma baka taɓa jin an yi mutuwa ga musulmi ba musulunci ya rasa wani daga cikin manyan malamai kaji sun ce ko uffan ba la haula wala quwwata illa billah to haka za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai ya kasance mai imani na gaskiya saboda baƙin ciki na al'amarin da ke faruwa a doron ƙasa zuciyar shi ta narke kamar yadda ruwa ke narkewa a cikin kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa sai ya kasance ana ta tsince malaman suna ragewa suna ƙarewa sai jahilai su rage cikin mutane ana ba su fatawa suna ba da amsa ko ana musu fatawa suna ba da amsa bisa ga jahilci la haula wala quwwata illa billah ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da bada labari ya ce innaha sata'ati alan nasi zamanu wani lokaci zai zo ma mutane zo wani lokaci zai zo ma mutane lokaci wanda yake akwai yaudara a cikin shi yace yusaddaqu fi fi halkazi za a riƙa gaskata maƙaryata a cikin wannan lokacin wa yukazzabu fi hasadiq shi ko mai gaskiya sai a ce mishi maƙaryaci za a riƙa juyar da al'amari an fi son shashasha bisa ga mutumin kirki haka ma idan lamari ya tashi za a goya baya ga za a goya ma mutumin banza baya makaryaci a yi tsaye a ce shi ne mai gaskiya shi ko mai gaskiya a yi wulakantar da shi ana ce mishi ba mai gaskiya ba ne A zalume ne makaryaci wallahi annabi ke ba da labarin faruwar haka haka ma ya ce idan an tashi damka amana shugabanci ne na ƙaramar hukuma ko kuma na jiha ko na ƙasa ko na yanki ko na duniya annabi ya ce sai a ɗauki mutumin da yake shahararre wajen ha'inci da zalunci sai a damƙa mishi amana shi ko mutumin da aka san amincin shifa aka san na kirki ne babu shakka shi kuma sai a riƙa jefa mishi miyagun kalmomi ana ce mishi maha'inci zalimi la haula wala quwwata illa billah annabi ya ce a wannan lokacin wayan tsiku fi har wai ba sai a samu ƙasƙantaci su suke magana yau da za ka samu wani babban limami ya fito ya yi magana wannan maganar ba za ta kai daraja a ce yau ga obama na magana ba ko wanda a addinin musulunci obama ƙasƙantacce ne domin ko inna akaramakum indallahi atqakum babu tsoron Allah tare da shi don haka bai da wata daraja to amma yau maganar shi ta fi duk wani musulmi da ke duniya ta fi daraja sama duk wani musulmi da ke duniya bugu da ƙari ka dube ga 'yan ƙwallo nan yau idan gudansu ya ɗaga hannu ya ce ƙala maganar ta zagaye duniya an yi ƙwallo a jiya wadda aka ce an ci ƙwallo kon? to saƙon da aka tura kawai na twitter bayan gama ƙwallon an tura saƙo miliyan talatin da biyar wanda ba a taɓa yi ba a duniya ya nuna mutanen na biye da ƙwallon kuma da za ka lalaba ba za ka rasa miliyan sha biyar zuwa ashirin ba musulmi ne to haka za a yi ta a gusar da mutane daga addini la haula wala quwwata illa billah ya kasance masu ƙarfi a kowace safiya kuma a kowane marice su ne ashararu waɗanda ba su taɓa sanin girman Allah ba Anas bin Malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta zahabul ayyamu wal layali Yanai da dare ba za su shuɗe ba hatta ya kuna as'adun nasi bid duniya luka abna luka'in annabi ya ce duniya ba za ta tashi ba Shi ne ma'anar latas habul ayyamu wal layali waton yanai da darrai ba za su shuɗe ba ba za su tafi ba ba za su wuce ba har sai an waye gari wanda ya fi kowa kuɗi mutanen da suka fi kowa kuɗi su ne wulaƙantace waɗanda suka gada wulaƙancin luka luka'u binu luka'in wulaƙantacce ɗanɗan wulaƙantacce to ire-iren waɗannan mutanen su ne suka fi kowa daraja a doron ƙasa kuma gashi muna gani a yau babu shakka waɗanda suka fi kowa daraja a doron ƙasa yau ga idon duniya ba musulmi ba ne la haula wa wala quwwata illa billah wanda a ciki irin wannan lokacin ne wanda ya karba makiran yahudu za su jawo shi kai ne namu za mu je tare da kai za mu ji yadda kai daɗi kuma za mu ɗaga hannunka ko ina duniya a ganka a sanka ka shahara idan ko baka bi mu ba fa to za mu yaƙe ka to sauran al'ummar da ba su bi ba suka ce muna nan tsaye akan addinin Allah muna nan tsaye akan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna karatun Alƙur'ani dare da rana to irin waɗannan sai a jefo musu musiba a yi ta yaƙar su a kama a rufe a kurkuku a yi ta musu azaba a yi ta gallaza musu a rayuwarsu ta duniya wanda wannan zai sa a wayi gari a lalaba ina na kirki ba su annabi ya ce la taqumu sa'atu hatta la yi yuqala fil ardi Allah Allah a irin wannan zamanin ne za a wayi gari ba a faɗin sunan Allah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ana ciki irin wannan yanayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da cewa ana cikin irin wannan yanayin ne fa za a rusa ɗakin Ka'aba idan an rusa ɗakin Ka'aba ce ko ba za a sake gina shi ba har duniya ta tashi za a kori mutanen Madina kwata-kwatansu masallacin annabi zai koma ɗakin kiwon dabbobi ɗakin kwanan dabbobi masallacin da ke da rauza ko? bagiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun minad duniya wa mafiha ya fi alkhairi bisa ga duniya da abin da ke cikin duniya to a wannan gurin zai koma ɗakin kwanan dabbobi mutanen madina za su shekara arba'in an kora su sun bar gari bugu da ƙari a cikin irin wannan lokacin ne fa mutane sun waye gari kwatsam rana za ta hudu daga mafaɗatta wanda tun da dare za su fara ganin alama za su ga ina wata ba shi su diba sama babu tauraro ko ɗaya domin ko haskensu ya tafi ga baki ɗayansu ita ma ranan haskenta ya tafi izashamsu kuwirat Allah maɗaukakin sarki ya ce idan rana aka shafe haskenta ta kasance ba ta da haske wa izan nujumun kadara su kuma taurari suka gurɓace suka cakuɗe guri ɗaya suka yi cunkus ko babu wanda ke da haske a cikinsu to gari kawai ake jira ya waye annabi ya ce mutane su zauna suna jiran gari ya waye gari ya ƙi wayewa a zahar ta yi gari bai waye ba la'asar ta yi gari bai wayewa mutane ga su da agogin ne ana dubi gari ya ƙi wayewa suna a haka sai su garana rana ta hudu mafaɗarta tulu'u shamsi min magaribiha huduwar rana daga mafaɗarta to a wannan lokacin mutane za su yi ta ruguguwa suna faɗin ya Allah mun tuba a lokacin da Allah bai karɓar tuba ƙofar tuba an rigaya a rufe ta wallahi yinin nan ne mutum zai zauna kusa da zaki bai san zaki ba ne zaki ko bai san mutum ne ke kusa gare shi ba lokacin ne aljanu da mutane za su cakuɗe guri ɗaya ana cikin tashin hankali da musiba girgizan ƙasa ake yi sama ta yi jajir kamar fatar akuya tsatsagewa fa take yi tana sako ruwa kamar narkakkar darma duniya ta yi jajir kamar janjini to a wannan lokacin fa mai aukuwa ta riga ya ta auku to wanda yahudawa aikin da suke yi irin ɗaukakar da suka samu a cikin wannan zamanin aiki ne na ganin cewa sun taimaka ma dajjal kuma sun taimaka ma iblis wajen batar da mutane a ƙarshen zamani ta yadda za a wayi gari a doron ƙasa suna Allah ma ya ɓace ba a cewa Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari wanda idan dajjal ya zo kuma su ne ansar nashi ko duka siffofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambatan madajjal za mu tarar da cewa mafi kusancin mutane ga waɗannan sifofin su ne yahudu sai in duba sai ka duba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce dajjal zai tayar da matacce ga turanan na batun preservation ko? za a ɗebi wani ɓangare na gawarka a kai a dasa shi cikin wani guri wata klinik ce idan an dasa an aji ko bayan shekara nawa za a iya dasa namun ya sake tsirowa ya koma kai wanda ya duba kai ya gani tangaran suka ce to an gwada wannan experiment ya yi tabbas babu shakka domin ko tunkiya ce aka kama aka yanka aka ciri namanta aka dasa shi da aka dasa shi ya tsiro ya koma tunkiya ‘yar ɗiya haka sai aka zo da uwar ana so a gane shin waccan da ta mutu ita ta tashi in ita ce ta tashi ta san uwarta tana tashi ta sheƙa ta duka ƙarƙashin uwarta ta sha nono suka ce akwai alamar cewa ita ce ta tashi ba wai mutum mutuminta ba ne to annabi ya ce da jal zai tayar da matacce to su kuma ga inda suka nufata wanda da yawa daga cikin manya-manyan yahudawa da ke mutuwa a yau celebrities ne ko kuma waɗanne iri ne ko shugabanni za ka tarar da cewa gawarsu sai an ɗibi wani ɓangare nata domin a aje a yi serial preservation zuwa lokacin da za su sama doka hannu a fara tayar da irin waɗannan mutanen. lokacin da shugaban nasu dajjal sharul ga'ibi yuntazar ya bayyanu to a lokacin zai samu dokar hannu sai a rika tayar da mutane sai kaga dan uwanka wanda ya mutu an tayar da shi ya tashi yana wani ai waccan mutuwar ta wuce mu ci gaba da lamuran mu sai ka ce to wallahi dai lamarin ga ya nuna dai dajjal din ga shine Allah to a haka zai batar da mutane a bude maka ƙur'ani a karanta Allah ke zubowa da ruwa sai ce ni kuma ina iya zubo maka da ruwa akwai compound inda suke harbawa cikin sararin samaniya su dunkula hadari su zubo da shi sai ka ga ruwan sun zubo akwai garuruwa waɗanda ake shekara ba a yi ruwa ba wasu garuruwa a shekara biyar shida ba a yi ruwa ba yanzu ga su can an mayar da su sun koma kullum cikin malka suke noman damana da na rani ake yi sai a ce ka faɗi wani abu da Allah ke yi wanda mu ba mu iya shi to gashi a lokacin babu karantarwa malaman duka an kama an halaka littattafan na addini an ƙwaƙuna a hankali a hankali musulunci na ta wankewa an waye gari an bar jahilai waɗanda ba su taɓa sanin addini ba ga kuma dijjal yana da lokaci 24 hours waɗanda yake yi da kowa domin ya batar da mutane in ka gama kallon talabijin ka koma ma rediyo ko? ka koma ga wayar ka, duk inda ka duba yana da presence ciki yana nan ciki barna kawai ake ta karantar da kai to ya zo ya ruwan sama ya tayar da matacce me zai hana maka ka gamsu da cewa shine Allah alhalin babu wani malami wanda za ka je ka kai mai baka hukunci to haka al'amarinsu zai kasance don haka ‘yan uwa musulmi yawan maimaita bani isra'ila da ake yi a cikin alkur'ani wallahi yawan tuna muna ne ake yi da irin su. na cewa mu yi hankali da su kada mu sake su raba mu da addininmu to amma a wannan zamanin da nake magana babu shakka ka shaida na shaida kuma kowa ya shaida babu mutanen da suke jan hankalin al'umma suke samun ribar al'umma kamar yahudu yau da za a tayar da kakanninmu wani wanda ya mutu lokacin shehu ya tashi ya ga abin da muke yi da ya rantse da Allah ba mu taɓa kurɓa imani ba sannan ko kai tashin ka ka duba ƙananan yare masu tasowa ka dubi al'adarsu yarinya 'yar primary school an kama ta da waya ko da aka duba abin da ke ciki zina ce ake yi maza su uku ko hudu tare da mace tsirara suna zina yarinya ya primary school tare da abokanta 'yan mata sun kewaye suna kallo to mu dubi wannan ya uwa musulmi kada mu kasance makafi alhalin Allah ya yi mana ido kada mu kasance kurame alhalin Allah ya yi mana kunnuwa mu wa'astu da wa'azin da ke cike alkur'ani duka falalar da kaga Allah ya ba su ta wani ilimin kimiyya ya ba su ne domin su batar da waɗanda ke da rabon bata idan ko ka gamsu kana da rabon bata to ka bi su bahaushe ya ce wanda ya rabo bai kallon fada ba ko ainihin kiyama za ka ga sakamakonka Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya bani Isra'il ya ku ‘ya'yan Isra'il uskuru ni'imati yallati an amtu alaikum ku tuna da ni'ima ta wadda na yi a kanku wanda wannan mai tafsirin shi ko wa anni faddaltukum alal alami. kuma cewa ne tabbas na fifita ku akan talikai malamai suka ce alamin nan yana nufi annas mutane kuru sa'an nan fifikon wani iri ɓangaren malamai suka ce an fifita su da yawan aiko manzanni a cikinsu wasu suka ce an fifita su a ga mutanen da suka wuce gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga zuwa annabi fifikon ya tafi wasu malamai suka ce a'a an fifita su da samun duniya don dama su al'ummar annabi mabiya annabi ba dukiya ta sha musu kai ba abin da ya sha musu kai shine addini don haka jikokin su a siddiqul akbar ne ko muminai ba dukiya ta sha musu kai ba ba kuma duniya ba don haka an fifita su da technology an fifita su da yawan dukiya an fifita su da duk wata dauda da ƙazamta ta duniya nan nasu fifikon ya tsaya amma girma da daraja a wurin Allah fa wannan yana ga masu takawa waɗanda suka ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babu tambayoyi ko? Tau, da yake babu tambayoyi, amma dai muna ƙara da kira ga mutane, wannan neman taimakon da ake yi su rika taimakawa domin wani malami ya yi wani karatu na cewa bai sani ba ko sakwatara da hadisi wanda aka ce idan za a ba da taimako na addini to naira biyar biyar ne ake bayarwa don haka mutane su sa dukiyarsu mai yawa domin su girbi alkhairi mai yawa gurin mutuwarsu cikin kabarinsu da kuma gobe kiyama. a taimaka a yi hali irin na su a siddiqul akbar Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati Hassana, wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in